Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaya jamhuriyar Nijar kuna iya jin wannan shiri a yamai a gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma ta tashoshin rediyon amfani FM da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyya. A yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da kuke bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ne ke farin cikin muku marhabin lale cikin shirin dare daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Ba labaran duniya za mu kawo muku shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. kamin nan za ku ji Allah wadai da wasu 'yan jamhuriyar Nijar suke yi wa wakilan majalisar dokokin ƙasar kan su na soke dokar da ta hana su yin kwangila Amma yanzu sai a gyara zama a fara da jin cikakkun labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wasu sabbin alƙaluman ƙuru'u na nuna cewa tuni Amurkawa wajen miliyan 33 suka kaɗa ƙuri'unsu na zaɓen shugaban ƙasa, wanda ya baiwa masu hasashe damar faɗin wanda suke jin shi ne zai fi nasara a wannan takarar da ke kara tsamari. Wannan na nufin kenan wajen rubu'i ko ɗaya bisa hudu na masu kaɗa wato ƙuri'a sun riga sun kaɗa. duk da yake 'yan takarar da mashahuran magoya bayansu na ta kara kaina a faɗin ƙasar suna ta yaƙi neman zaɓe na ƙarshe gabanin zaɓen da za a yi a hukumance ranar talata masu nazarin al'amuran zaɓe sun ce ƙuru'un da aka kaɗa da wuri a colorado da nevada da virginia sun fara ja'a ne ga 'yar takarar da makar wato hillary clinton wadda kwamitin yaƙin neman zaɓenta ya fi yawan ma'aikata a ƙasa don kai masu buƙatar kaɗa ƙuri'a a wajen zaɓe to amma da alamar tana da wata matsala a yankin tsakiyar ƙasar ciki har da ohio inda mutane kalilan ne suka kaɗa ƙuri'a a da wuri inda aka kwatanta wato idan aka kwatanta da zaben shugaban ƙasa da ya gabata kowace daga cikin jihohi hamsin ta tsara dokokinta na zaɓe da wuri yayin da saura kwanaki uku kawai a akasari amurkawa wato akasarin amurkawa su kada ƙuri'unsu ƙuri'un jin ra'ayin jama'a na nuna cewa 'yan takarar biyu na daɗa yin kunnen doki kiyasin real clear politics ya nuna cewa hillary clinton da ɗan takarar democrat wato trump wato republican trump wato ita a wannan dan ɗan takarar republican trump suna da kusan maki ɗaya inda clinton ke da 46.6 akasin 44.8 na trump haka zalika takarar da ta baiwa trump a jihohin da ke da wato wato ke da muhimmanci ya ragu sosai wani harin da aka kai ta mota daura da ginin majalisar dokokin somaliya a magadishu babban birnin kasar a yau dinnan asabar ya halaka mutane akalla uku ya kuma raunata akalla shida a cewar wani jami'in tsaro da kuma wani ganau wata mota dauke da bama-bamai ta afka kan wurin duba ababen hawa wanda ke kusa da ginin majalisar dokoki an samu mace-mace da jejin raunuka to amma a yanzu ba ta wato adadi ba ake ta kokarin ceto waɗanda suka samu raunuka ake abinda abdifital umar haladi ya gaya ma wato masu neman bayani kenan to amma adam muhammad hassan wani jami'in 'yan sanda wanda ke cikin waɗanda suka kai ɗaukin gaggawa da farko ya ce ya ga gawarwakin sojoji biyu da kuma ɗaya daga cikin waɗanda ake kyautata zaton su suka kai harin da kuma sojojin gwamnati da suka ji rauni su aƙalla shida jami'an sojan najeriya sun ce sojojin ƙasar sun sake ceto ɗaya daga cikin ɗalibai 'yan matan nan da 'yan boko haram masu tsauran ra'ayin addini suka sato daga garin chibok sama da shekaru biyu da suka gabata wani mai magana da yawun sojin ya faɗi yau asabar cewa an gano yarinyar ne da daren jiya jama'a a garin polka da ke jihar borno lokacin da sojoji ke binciken waɗanda suka tsere daga sansanonin boko haram da ke dajin sambisa mai magana da yawun sojin ya ce an sami yarinyar ne dauke da wani jinjiri wani wato gwamnatin najeriya dai ta yi nasarar ceto 21 daga cikin ɗalibai 'yan matan nan na chibok a watan jiya ibrahim ka almasi garba ya gabatar da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc za ku ji shawarwarin wasu 'yan Najeriya kan yadda za a maido da zaman lafiya tsakanin al'umma. Kamar nan bari mu garzaya jamhuriyar Nijar inda 'yan kasar ke ci gaba da nuna adawa da shirin da aka ce 'yan majalisar dokokin kasar suke shirin ɗauka na kawar da dokar da ta hana su gudanar da ayyukan kwangila yayin suna wakilan jama'a. Ga ci gaban wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aiko mana. Sai dai fa har da waɗanda ke jam'iyyoyi guda da masu rinjaye a majalisar dokokin ta ƙasa da ke neman canza wannan dokar suna ci gaba da nuna takaicinsu na ganin wakilansu na ɗaukar ire-iren waɗannan matakan kamar yanda Malam Habibu mai gujiya kusa a jam'iyyar MNSD nasara reshen birnin Kwanni da ta shiga gwamnati a baya-bayan nan ya shaida mini. To wannan doka duka da hannun kowa da Ko an ka yi ta to da an ka yi ta a lokacin nan babu wanda hito ya ce ba ta yi ba sai yanzu da sun ga alamar ba su samun cewa-cewa suka san su hito ta bayan hoge su hidda wannan doka na Allah wadai da wannan mataki da suka so su dauka saboda ba mataki na wanda zai gyara kasa ba tun da ga albashin su sa'annan kuma ga wannan kwangila suka san su dauka kaga sai ai ta cewa-cewa kenan abin da muka so in aikin kwangila suka so duk dan majalisa wanda ka san shi aikin kwangila sai shi marabu shi aje wannan kujera ta shi ba mataimaki ne shi ce shi ya shi ta wurin bi da kwangila ba wurin amsa kwangila mun ka iza su majalisa ba abinda mun ka iza su majalisa su kare dokoki na ƙasa da kuma kare haƙƙin talaka da sun ka zaɓe su in sun ga gwamnati zai yi wani abu wanda ya saba ma doka su yi magana in sun ga kuma za a yi wata doka wadda za ta kawo ma talaka wahala ta tsaye su hana shine mun ka ci da wannan masu wannan bukata ai mun san su yan tsiraru ne wanda sun ka saba samun wutan gara basa suna ko yanzu ka san su dawo su hidda wannan doka ai ba duka ne yan majalisa ke goyon ba wannan doka ba ana iya cewa a nan ƙasa a cikin ƙasar yan siyasa sam ba su yi ra'ayi guda ba da manyan su da ke majalisar dokoki ta ƙasa waɗanda ke neman ganin an shafe wannan dokar da ke hana su karɓar kwangila daga gwamnati domin a ɓangaren 'yan adawa ma kamar a waɗansu daga cikin masu mulkin a nan birnin kwanni na nuna ra'ayin ya zo guda kamar yadda isa mare na jam'iyyar modal lumana afirka mai adawa reshen birnin kwanni ke cewa tunda sun nuna kanunsu na suka so ba talaka suka so ba talaka sun ka zaɓe su sun ka shawo ansambili dan abincin da aka samu ana ba talaka su kwangila kuma sun ce a ba su shin wanda sun ka zaɓe su bayan su ko ko zama za mu yi kana ɗauka kuɗi na ansambili kuma kwangila ta ta dai ka ɗauka to su ko sun ka bi su ce mi to Allah jama'a kadin nan babu adalci sun nuna su suka su adasta kansu da ɗiyansu kai da ka bi su kila sai ka mutu a jiwa ma ɗan bushin ka gidanka ko ka zo a miƙa ma shi ka ko komo gida kenan shi talaka bai san ma umarnin siyasa ba in haka za a yi yanzu ka lissu a gani ni na kama ma dan ka samu kila dan ka an kuɗin da kai ka samu na ka ci ma wani ga aiki wani aiki ta kai ga tukun bila na samu ta kai da in samu in ni samu ni ko in ba wani abu to ka ce kai za a ba ita na ta yi sun nuna kansu kaso sun nuna ba su kishin talaka kanu su kaso kawai ka ɗauki kuɗi da wata kuma ka samu kun bila kun ku ku ɗauka to su ko sun ka bi su sun ka bi kuwa su ci ƙasa bai ba duk aiki ne zalunci ne kawai in ba zalunci ba ka ɗau bitai an baka kana an sambuli kuma kun bila kun ka ci a baka to shi kuma wanda ya bi ka sharuwa ko ka bisa ka yau ka ɗau mukami ka ɗau kasuwanci to shi ko wanda ya bi ka in dan ka so shi ko mi zai yi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC yanzu kuma ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. Tsintsiya. Maɗaurinki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Masu tsauraran tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin ne shiri ne da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Za mu ci gaba da jin ra'ayin wasu mutane a kan yadda suke ganin za a fahimci juna a zauna lafiya. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari shi ne ya samo mana wannan tsarabar. Sunana Sa'id Jibril. mafita a zauna lafiya a daina nuna bambanci tsakanin yare da yare a daina nuna bambancin addini kowa ya rungumi juna irin yadda kakanni na da suka zauna mu'amala irin na zama ta kewa tsakanin musulmai da krista da waɗanda ma ba su da addini sun zauna cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya shi nike ganin aka ɗauko wannan tsarin za a samu mafita a samu kuma kyakkyawan najeriya ɗaya sunana na allah lawa ya kake ganin za a samu mafita game da halin rikici nan da can a najeriya da sunan yare ko addini ko kabilanci mafita guda ɗaya ne kowa ya mutunta addinin kowa kamar inda iyayenmu da mu suka zauna aka zauna lafiya ba wannan fitintunu saboda kowa ya mutunta kowa ka abin ba bambancin yare ko na addini ko na abu to wannan in aka yi wannan to za a zauna lafiya kuma najeriya za ta zauna ɗaya insha Allah sunana hajara ado to abin da nake gani za a samu mafita shine misali kamar yanzu mu abin ma yana janyo hada gurɓacewar tarbiyya kaga kamar tarbiyya yanzu akan iyaye mata take ya kamata iyaye mata mu daure mu ba da dantse mu janyo 'ya'yanmu a jikinmu especially 'ya'ya mata mu daɗa gina musu tarbiyya irin ta iyayenmu da kakanninmu waɗanda suka bayar a da ko ba gaskiya ba idan muka daure muna ba wa 'ya'yanmu tarbiyya to duk waɗannan rikicin da lalacewar yara zai za a ɗan samu rangwamen abubuwa da suke ta faruwa barkatai ga sunan daban-daban a gari da suke faruwa. Sunana Abubakar Sani kofan mazugan dala. To mafita a kai a bangaren abin da ya shafi addini da tashin da ake faruwa kamata ya ya kasance cewar tsakanin kowane bangare bangaren izala ko ɗariƙa dai da shauransu su zo su haɗu a kan maganar magana kalma ɗaya la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to idan aka samu wannan za a samu kyakkyawar mafita to a bangaren sauran faɗan kabilanci fa da kaji kabila kaza da kabila kaza ana faɗa me kake ganin mafita babban matsala a kai dai na farko dai gwamnati kamata ya ce gwamnati ta bawa matasa ayyukan yi da zaran an samu wannan za a dan sami mafita a kai su kuma fa mutane misali a bangaren su me kake ganin ya kamata su yi a karan kansu kamata ya zamanto cewar mutane su da kansu su samu su haɗa ƙungiyoyi waɗanda za su dinga tsawatarwa matasa da shauran ƙananan yara kamar shekara 17 zuwa 18 ya kasance cewa ƙungiyar nan a samu dattawa kamar a unguwanni da local government dai da shauran ƙauyuka waɗanda za su dinga tsawatarwa da yara kuma su dinga kulawa da 'ya'yayensu waɗanda suke mu'amala da su to wannan ni dai ina ganin cewa idan gwamnati ta kula da wannan to tabbas za a samu mafita a nan. suna na hajiya lami ba kwaya kasai hmm. ni ce national president ta enlightenment and empowerment of northern women initiative ya kike ganin za a samu mafita wajen kawo karshen faɗan ƙabilanci da na addini da sauran abubuwa na tarzoma a najeriya a gaskiya a lokacin adda, yadda shugabanninmu suke yi da junansu kamar su amadu bello sardono of sokoto da shi eh, zik of africa da awolowo suna tafiya ne a tare kuma kowa yana ganin mutuncin juna kuma kowa yana da control ɗin mutanensa inda in ka gaya mutanenka abin da ya kamata ne daidai mutanenka suna biye da kai kuma su sun zauna da bilhaki da gaskiya sun zauna within themselves da kowa lafiya da kuma mutanensu idan dai har za a koma tsari irin waɗanda zaman lafiyan da su saddauna da su awolo da zik shugabanni suka yi a tsakaninsu to lallai za a samu bambance-bambance a kawo ƙarshen wannan bambance bambance na tribalism da faɗan ƙabilancin nan da ake. su kuma 'yan ƙasa me ya kamata su yi 'yan ƙasa kamata yi a kan kansu su ma kamata yi su koma kamar yadda shugabannin na baya suka yi ba abin duniya ne a gabansu ba ƙasa ce a gabansu idan sun dawo sun sa kasa a gabansu dole mutanensu su ma za su zama masu biyayya kuma za a koma irin zama na da da ake na kwanciyar hankali da sanin mutuncin juna. sunana sharifatu ina ganin sai an daina corruption kuma an haɗa kai kamar yadda 'yan baya suka yi abinda dai nake gani kenan kawai hada kai kamar ya hada kai a haɗa kai a zaman tsintsiya ɗaya mana ko to ni dai haka nake gani sunana abba tuwudil to ni dai a shawarar da nake ganin zan iya bayarwa shine gaskiya sai mun fitar da san rai da kuma ɗaukan halayya irin ta ɗan adam na ɓangaranci maganan ni bahaushe ne ko inyamuri ko ma wani yare duk ba shi muke nema ba yanzu a najeriya magana muke yi ta mu haɗu mu tsira tare mu gudu tare ina ganin shi ne mafita kuma baya da nan a fat of shugabanni mu daina zuwa kokari mu daina yin shugabanci domin wata bukata ko da in fita daga talauci ko in sababin din dangi na ko yan uwa na ko duk wannan ba shi bane kai kokarin kai mulki domin al'ummarka ba dan kanka ba ma da yawa a halin da ake ciki da janyo mutum ake ta ƙarfi a ce ya zo ya ƙi da roƙo da waye amma a halin da ake ciki yanzu mutum kuɗi yake bayarwa ma domin a zaɓe shi to mu matasa mu ne da kan gaba abu na farko da ya kamata mu fara kallo wannan maganar kuɗin sai mun cire shi to mu matasan mu ne za mu kalli ƙasar in ba mu kalle ta ba duk abin da shugabannin za su yi da duk wani abu da za a ba zai yi tasiri ba dole sai mun yi hakuri da wannan abin da za mu karɓa mun cire shi a zuciyarmu kuma duk yadda kake duk girman mutum duk shekarunsa kowa inda za a kusance shi duk mulkinsa ma ga ya masa gaskiya da karana in ya tashi ya ce karka kara zuwa wurina ina ganin zai fi sauki to assalamu alaikum sunana Aminu Habibu Zailaniola wannan hanyoyi da za a bi a daina faɗin ƙabilanci ko da na addini sai a ɗauko da wuri idan kai tunani ga amadu bello sardaunan sokoto ga tafa balewa ga zik ga awalo ga su aminu kano ga su ragowar kirista na da sun zauna tebur ɗaya sun ci abinci tare sun sha shayi tare sun yi komai suka tafi suka yi fafutuka kuma suka karbi yancin najeriya gaba ɗaya har suka gama abubuwansu babu wani wanda yake ce a wani dan bangare kaza ne wani dan bangare kaza ne sabanin yanzu to in yan najeriya ne abin da nake tunani su duba su gani duk abin da za su yi ya kamata ma gwamnatin tarayya ta shigar da manhaja makarantunmu na sakandare da na firamare a kawar da wannan kabilancin da addinancin domin yanzu dan shekara goma ma ya san yankinsa dan shekara goma na arewa ya san yankinsa dan shekara goma na kudu ya san yankinsa saboda haka ni a tunani na gaskiya hanyoyin da za a bi a gyara shi ne a ɗauko manhaja ta karatu a dinga sa abubuwan da su awwal wasu yi da su sardauna ga shi babu babu kabilanci ba sa nuna a ni wannan musulmi ne ko kuma ni wannan kirista ne ko ni bahaushe ne ko ba sakwace ko inyamuri wannan dai abubuwan dai gaskiya shi ya kamata gwamnatin tarayya na ba ta shawara tun daga firamare har zuwa sakandare sannan sai a shigar da shi jami'a sunana muhammad sani ra'ayina wannan zai faru ne ta bisa yadda shugabanninmu suke suka rike mu don yawanci kabilanci ko bangaranci shugabanni su suke gina shi su suke nuna magoya bayan su ga yadda za su yi in ka duba to amma eh, su kuma mabiya me ya kamata su yi akan kansu su kasance masu hankali da tunani a duk lokacin da wani ya kawo musu wata wata ɗabi'a sai su zauna su ga cewar me zai haifar musu a gaba idan ya zamanto in ba su yi tunanin cewar menene eh, result da za su samu na abin da aka ba su eh, na idea da aka kawo musu ba to in ba su san result din ba ba su san me baya za ta haifar ba in ya zama cewar suna da tunanin abin da gaba za ta haifar ba za su yi wani abu da zai wa abin da yake na daidai ba zauna lafiya al'umma ta kasa ta abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a tuna fa ba tare da zaman lafiya ba kasa ba za ta ci gaba ba jummai ali ke cewa a huta lafiya. karfe biyar saura wato tara saura a agogon Ghana goma saura a Nijar, Najeriya, Kamaru da kuma Chadi. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a mako mai shuɗewa. gwamnatin najeriya ta amince da kafa karin jami'oi masu zaman kansu takwas inda ɗaya ce tak a arewa cikin 69 a faɗin najeriya goma ne kacal arewa daraktan labarun hukumar jami'oin nuc ibrahim ya kasu ya buƙaci yan arewa su zo su nema don kowa cika ka'ida zai samu takardun da suke hannunmu da ka'idojin nan mu ba su kyauta kuma za mu taimaka musu kyauta majalisar dattawa ta ƙi amincewa da buƙatar karɓo bashi da gwamnatin najeriya ke neman karɓa kan yadda bayanin lamuni yake dr khalid aliyu ya ajiye limancin sultan bello don kaucewa ci gaba da hamayya kauce zub da jinin bayan allah da basu ji ba Allah ya haɗa kan al'umma baki ɗaya. Shi ko kwamitin makarfi na PDP ya nuna rashin amincewa ne ga tsaye da Jima Ibrahim a matsayin ɗan takarar jam'iyyar a zaben gwamnan Ondo maimakon Itayo Jagede. Tsohon shugaban matasa na kamfen ɗin Jonathan Awon Ma'azu ya ce ya koma APC. A raya arewa maso gabas mu ma ya kamata mu ba da mu. A yayin da kwamitin APC ya buƙaci korar mataimakin kakakin jam'iyyar Timi Frank don aibanta jam'iyyar PDP ta kai ziyara ga yayanta da ke adane hukumar EFCC da suka haɗa da sanata Bala Muhammad Bani Kayode Obani Koro da Abati. Nasura da Maili Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Usman Abubakar Babantini, babban limamin masallacin Juma'a na matatar man Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabansa, da rabaran Ibrahim Usman daga Ekwa GRA Katsina ga Sheikh Babantini. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana kamar yadda ake kira Sheikh Usman Abubakar Babanta ne, babban limamin masallacin Juma'a na matatan mai na Kaduna kuma shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar Kaduna. Muhimman abubuwa da suka dami al'umma a wannan ƙasa suna da yawa. Dukkan ƙasashen duniya sun fada cikin wannan tsanani kuma sun fada cikin wannan kunci. Mu a wajenmu nan mu saboda dalilai guda biyu nan da muka ambata na farko dai tukuna an karya tattalin arzikin ƙasar nan kafin wannan gwamnati ta zo na biyu sannan sai muka zo aka karbi gwamnatin nan a cikin yanayin wani hali wadda Allah ya kaddaro mana na karayar tattalin arzikin ko kuma eh, darajar man fetur wannan ya sa dole ko mun ki ko mun so mu sami kanmu akan wannan to zaman mu mun fada cikin wannan yanzu sai abubuwa guda biyu mu ga menene mu fuskanta mun sani dai alal hakika matsalan da ke saka mu cikin kowane irin matsala shine abubuwan da muke aikatawa na sabon Allah musamman rashin gaskiyar mutane da fasaka da kuɗin mutane da sace kuɗin mutane da makamancin irin wannan to yanzu menene abin yi gare mu na farko tukuna su 'yan Najeriya magana ta gaskiya idan mutane suka fada cikin irin wannan yanayi to dole ne su abin da ake kira wato ainihin sadaukar da kai wato su sadaukar da kai su ɗauki haƙuri su ɗauki jimiri kuma su yi iyakar ƙoƙarinsu su yi ta addu'a su bi ubangiji kuma su yi ta addu'a su yi ta neman allah tabaraka wa ta'ala ya yaye mana wannan matsayi da muka sami kanmu sannan kuma su yi ta ƙoƙarin aiki su ga cewa ta wace hanya za su bi su ga sun rage makawunansu raɗaɗin wannan musiba da ta same mu sannan in aka komo ga ainihin gwamnati abin da ya wajaba gare ta ita gwamnati ya zama wajibi alal hakika gwamnati nan dole a tausaya mata domin ta karbi mulki ta iske ƙasa ta fada cikin tsananin mugun hali na cin hanci da rashawa wadda shi ne ma abin da ta kamfen akan cewa za ta fara aiki a kansa ta karbi mulki a lokacin nan ƙasar nan tana cikin tsananin zubar da jini da kashe rayukan al'umma babu gaira babu dalili kuma babu ji babu gani wadda yana daga cikin abin da ta ce za ta fuskanta To abinda wannan gwamnati muke ba ta shawara shine gwamnatin General Buhari ya zamto ta fuskanci wa'ancan kuma ta fuskanci wannan domin sauƙaƙa irin wannan matsaloli da muke ciki har Allah ta baraka wata ala ya fidda mu. Sannan in aka komo a fuskan attajirai na ƙasa da al'ummomi na ƙasa wadda suke masu samu kamar manya-manyan attajirai ba zan ambaci wane kowa ne kowa ne ba wajibi a tsari na shari'ar musulunci idan mutane sun zam sun fada a cikin tsanani da cikin kunci to wajibi ne akan mawadata su ɗauki gabaran ciyar da dukiyansu da yin amfani da dukiyansu domin sauƙaƙa ma al'umma ubangiji ta Baraka wa ta'ala ya faɗi a cikin alkur'ani mai tsarki wa munar ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da dukiyansu akan suna so suna ciyar da talakawa da kuma wanda aka daure a gidan yari da waɗanda suke cikin tsanani mai kunci. Shi ma rabarin Ibrahim ya ce sai an ba da haɗin kai kafin gwamnati ta iya yaƙar almundahana. To jama'a 'yan uwana 'yan Najeriya ni rabarin Ibrahim Usman daga Eko Jarye Katsina ina mai kira gare mu sabili da akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi ƙoƙari an yi yaƙi da cin hanci da rashawa. So ‘yan uwana ‘yan Najeriya, Krista da Musulmi, ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka domin guri ko manufa da ake so a cimuwa domin a ga cewa an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa amma hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati ba ne mu yi ƙoƙari mu haɗa kai mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta sa'ilin nan mu ga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu Allah mai iko ya yi aikinsa wanda zai ba da haɗin kan ƙasar nan kudu da arewa gaba da yamma da ci gaban wannan ƙasa. Salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasan nan aiki Allah kuma zai masa sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagoranci su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. Salinan ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta ƙasar nan wanda ake ta fama da magana zancen Boko Haram muna addu'a ga Allah maɗaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari. Su wa'anda suke wannan yaki su gare yana da daraja, su ga mutuncin ran ɗan adam da Allah ya halitta. Muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta domin su dawo su zauna ƙasan nan mai aiki tare domin haɗa kan ƙasan nan tare wannan shi ne kirana da addu'ata da fatan Allah maɗaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya. The Voice of America, VOA. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Shi kuma ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. To a takaice wasu sabbin alkaluman ƙuri'u na nuna cewa tuni Amurkawa wajen miliyan 33 suka kada ƙuri'unsu na zaben shugaban ƙasa wanda ya baiwa masu hasashe damar faɗin wanda suke jin zai fi nasara a wannan takarar da ke ƙara tsamari. wannan na nufin kenan wajen rubu'i ko ɗaya bisa hudu na masu kada ƙuri'a sun riga sun kada duk da yake 'yan takarar da mashahuran magoya bayansu na ta kara kaina a faɗin ƙasar suna ta yakin neman zaɓe na ƙarshe gabanin zaɓen da za a gudanar a hukumance ranar talata wani harin da aka kai ta mota daura da ginin majalisar dokokin ƙasar somaliya a magadishu babban birnin ƙasar yau dinnan asabar ya hallaka mutane akalla uku ya kuma raunata akalla shida a cewar wani jami'in tsaro da kuma wani ganau jami'an sojan najeriya sun ce sojojin kasar sun sake ceto ɗaya daga cikin ɗalibai 'yan matan nan da 'yan boko haram masu tsauran ra'ayin addini suka sato daga garin chibok sama da shekaru biyu da suka gabata ma'aikatar harkokin wajen italiya ta ce an sako italiyawan nan biyu da wani ɗan ƙasar canada da aka kama su a ƙasar libya kuma sun koma ƙasar ta italiya yau asabar wata kotun turkiya ta ba da umarnin kamun kusoshi tara da 'yan jaridun kamfanin jaridar nan wadda ta adawa ce ta kumbiyar tun kafin ma a fara shari'ar su a cewar kafafen yada labarai wannan wato a wannan al'amarin da ya janyo damuwa a matakin ƙasa da kasa inda ake ta cece ce kan wannan batun duka duka kuma masu aro da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin a daren nan sai kuma can da asibahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da zaɓe ko naɗi da ladan Ibrahim a yawa yake haɗawa ya kuma gabatar. kamar na madadin ibrahim ka almasi garba wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma cubahiro da ne wadda ya kula da gabatar da shirye-shiryen da ma injiniya da ya rika masa a nan nisa abu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.